kimanin wata da yake nan da kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable kabiru rijin yawa ya yi wasa jan umaru dan sanda mai tsaron lafiyar saduka batu da rundunar yan sandan jihar adama ta ce tana bincika al'amarin ji ta bakin kakakinta sp otman abubakar ana nan dai ana kan abin nan din nan ba ne wanda nake da gudun gana kai ba mu riga mu ya wuta amma da yake amsa tambayar gaskiya ne ya yi wasa jan umaru duka saboda ya koka ne kan rashin kulawa da rayuwarsu kamar yadda yadda waɗanda al'amarin ya afkuwa idonsu suka shaida 'yan jaridu bisa yarjejeniyar a sake sunansu ga bayanin honorable kabiru mijin yawa kakakin majalisar dokokin jihar adamawa gaskiya yadda na gaya maka na eh, hayaniya ne tsakanin wayanda suke gadi a gida da police da civil defense da manowa kuma tsakanin su ne mana zo na shiga na ce musu kasu wannan faɗa haka ba ina amfani tun da duka aiki da ne ake wanda kuma yan jarida kuma sun ɗauka maganar ne su mai da shi wani abu daban wanda ban san mene ne dalili ba ma ba haka ya faru ba shugaban kwamitin ladabtarwa na majalisar dokokin jihar adamawa honorable musa kallamo hujja ya bayar na rashin daukar mataki kan rahotannin bugun shago da katakin majalisar yawa wa jami'in dan sandan duk da cewa idan ya tabbata ya aikata haka to yana iya zub da martabar majalisar da ya kamata ta tsare mutuncin dokar kasa. Eh, akwai wanda sai an tabbatar da shi kan dau mataki sai shi kansa yake ta haka ba faruwa to eh, ina sanar da cewa ku tari kukan karanta irin wayannan rahotanni a jaridu kuma ku kawo wannan batu a gaban majalisa ya aka yi wannan batu bai dauki hankalin majalisa ba eh, to ka san ba mu ba. abu ne wanda shi majalisa yadda ake aiki shine sai an kawo korafi a gaban majalisa kamun ni lalli kwamiti dina ta dauki mataki domin kuma ba wanda ya kawo korafi a gabana to don haka ba da wani wuri da zan kawo wani mataki a kai. A baya dai majalisar dokokin jihar Adamawan ta sha kawo rahotanni da aka yada ta kafafun yada labarai gaban zaurenta musamman ma idan ya shafi martabarta da kimarta ido jama'a ciki ma har da wadda ya kai ga dakatar da wani dan majalisar dokokin sakamakon hirar da ya yi da 'yan jaridu da majalisar ta ce ya zub da mutuncinta. To ko me yasa batun dukan dan sanda da kakakin majalisar aka ce yayi ya kasa daukar hankulan 'yan majalisar dokokin jihar Adamawan honorable sunday peter shine mataimakin kakaki kuma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokoki ta jihar adamawa ba duk an ce kawai su wani police ko damuwa da polis sai mu majalisa mu ɗauki maganar mu shiga ba shi polis kan in har an mare ya kamata ya rubuta mana ha ko kuma ya nema yanki sa wani gefe kira mu samu ne mu sani gashi amma ba wani irin ka wani korofi a wannan majalisa yana gaya maka korofi akan gane shi da shi ke yi a jarida ake ta karanta ana ji amma ba kawo mana shi a house official ba. To koya masu sharhin al'amuran yau da kullu ke kallon kimar majalisar dokokin ta jihar Adamawa ga bayanin da lauya mai zaman kansa AT Shehu ya yi. Ai da martaban gidan zaman kanta har ma martaban jihar adama a eh, marauni in dai har da jihar mare za mu yi tsaro inda har hakan yana faruwa ina ga kuma yan jaridu tun da kuna da martaban abin da ke faruwa ina ga wata kila kuna da hadin ba. sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya.